Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan maina kaina zan jagoranta. A yau za mu duba batun sace-sacen mutane da a baya bayan nan ke ta afkawa kan ɗalibai 'yan makaranta. Toma Dalla. A kwanan nan ne wasu 'yan bindiga daɗi suka sace wasu ɗalibai a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. Ɗaliban waɗanda yar ƙanana ne da shekarunsu ya fara daga bakwai zuwa goma sha biyar. Aminu Jibrin Gwadabe Kuriga wani dan asalin garin ne ya kuma yi wa wakilin mu Isa Lol Ikara karin bayani akan abin da ya faru. Al'ummar garin ga mun samu kanmu cikin ɗimuwa ga misalin karfe 8 zuwa karfe 8 da rabi bayan ɗaliban makarantar firamare da sakandare sun shiga azuzuwan su after assembly sai ga su wa'annan yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta ƙawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuraga 1 da suka shiga kuma sun yayimi yara yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin biyu, suka hada da malamin makaranta makaranta guda ɗaya wanda shine principal na ɓangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa suka yi awon gaba da su. Yanzu a yanzu akwai wani labarin ko ina suka dosa da su? Daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin sai dai da yake so masana daji ne ko sun ɓadda sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su. Amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar cikin garin ku daga muna cikin ɗimo damuwa da tashin hankali sakamakon yara ɗari biyu yaro ɗan shekara bakwai takwas zuwa shekara goma sha biyar firamare da sakondare a ce yau ya tafi makaranta a mai wanka ya je a ce an ɗauke shi an tafi da shi iyaye suna nan fa suna ta kuka wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kamar abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi 'yan bindigan har cikin daji. in ji mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan ya eh, alala hakikanin gaskiya wannan mummunan al'amari ya faru a ita wannan makaranta to amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu kuma yanzu haka jami'an mu na 'yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kaya wanda suke kuma da civilian jtf wato 'yan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto su yara. Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke sace ɗalibai a makarantun jihar Kaduna ba. Tuni kuma satar ɗaliban ya fara jan hankalin cibiyoyi da hukumomi irin na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar da ke rajin kare fararen hula yayin rikici wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice ta fidda sanarwa daga birnin Washington DC. Kuma wakiliyar ƙungiyar a nan Najeriya Saratu Joshua Pindar ta mana ƙarin bayani. ci abin da ya jan hankalinmu zuwa wannan fitar da wannan sanarwa eh, domin ya saba wa ayyukan da muke yi a najeriya na kare farin hula wato protection of civilians kenan muna yana ɗaya daga cikin abubuwa da muke kokarin mu kare mu karfafa wato gwamnatin najeriya mu eh, taimake su ta wajen kara wato kula da karfi ta wajen tsare wato kowace eh, mahaluki wadda yake zaman najeriya domin ya samu kanshi cikin tsaro da kuma kwacin hankali ya iya rayuwa bisa ga yanayin da rayuwa da kowa ya kamata ya yi cikin kwancen koshin hankali da kwancen hankali sa'annan kuma da walwala civic ta kuma yi kira ga mahukunta a najeriya kungiya na center for civilian in conflict kuma ta sake kira ga wato gwamnatin najeriya da kuma jami'ai na tsaro su ɗauki mataki wadda zai ga cewa yaran nan da aka sace sun dawo cikin lafiya cikin koshin lafiya sa'annan kuma duk waɗanda suka aikata wannan miyagu doka ta kama su sa'annan kuma ta kuma hukunta su domin wannan aiki da suka aikata bisa ga wato uh, shirin um, shirin ko dokoki masu kare yancin eh, jama'a ko local wato kenan national da kuma international human rights uh, yana kuma da amfani a uh, dauki kowace irin mataki domin a kare irin waɗannan abubuwa daga faruwa a uh, nan gaba To ko wace fuska masana tsaro ke kallon irin kiran da Civic ta yi wa mahukuntan Najeriya? Win Commander Musa Isa Salman tsohon hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya. Shi kuma kiran nan idan aka bi shi domin haƙƙi ne wanda eh, yake rataya a hannun a wuyan gwamnatin Najeriya na kare wato citizens ɗinta farar hula. Wato kira ne wanda daman Ah, ba sai ma an yi shi ba gwamnati ya kamata ta san da wannan ya kamata ta yi duka abin da za ta iya yi wurin kare haƙƙin ah, farar hula musamman a wannan lokacin da ake magana na yara ah, wannan kalubale ne gwamnati ya kamata ta saurari wannan kiran kuma ta sake dage dantse wurin tabbatar da cewa an kare haƙƙin ko kuma an kare wa'annan farar hula a duk yanayin hargitsi ko kuma tashin hankali ko rashin zaman lafiya. Ita ma kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da satar ɗaliban. Isa Sanusi shine shugaban kungiyar Amnesty a Najeriya. Uh, mun yi Allah wadai da sace waɗannan mutane da aka yi a Borno da kuma Kaduna. Sannan kuma muna ƙara yin Allah wadai da sakaci da muke gani yana faruwa wanda yake sawa irin wannan abu yana aukuwa akai-akai. Ah, wannan ba shi ne na ɗaya ba ba ne na bibiwa kuma ba shi ne na uku ba ah, muna Allah wadai da irin wannan abubuwa domin ba wata ƙasar da za a ce ƙasa ce ta kirki alhali mutane kullum suna cikin fargaba kuma ah, masu aikata laifi za su iya yin abin da suka ga dama su tsira don haka muke cewa gwamnati ta wannan fuska ta gaza idan ma akwai dabaru da suke amfani da su domin shawo kan wannan matsala to dabarun nasu ba sa aiki na haka ya kamata su sake lale sannan su mai da kare rayuka da dukiyar jama'a ya zama shine abu mafi mahimmanci da suka sa a gaba bayan da za a yi a ce 'yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da 200 kuma yawancinsu yara da ƙanana da 'yan mata wanda mun sani cewa irin wannan mutane in sun kama su suna cutar da su suna lalata da su suna cin zarafinsu saboda haka dole ne haƙƙi ne akan hukuma ta tabbatar da cewa yaran nan ba su shiga wani hali ba ba a ci musu mutunci ba ba a ci zarafin su ba ba a yi lalata da su ko an musu fyaɗe ba a tabbatar da cewa an dawo da su cikin lafiya ba tare da wani rauni ba ga iyalansu da iyayensu sannan iyayensu kuma ya kamata tun kafin a je a ceto yaran a rika ba su bayanai akai-akai a kan kokarin da ake na ganin cewa an ceto da su domin in ba haka ba abun ba zai yi aiki ba. Ƙungiyar Civic a cewar Saratu Pindar a shirye take ta marawa Najeriya. Shi ƙungiyar Center for Civilians in Conflict ta nuna cewa tana a shirye domin ta taimaki wato uh, uh, gwamnatin Najeriya da uh, stakeholders nasu uh, a yanayin yadda za a sake karfafa wato matakai na tsaro da kuma Eh, hanyoyi waɗanda eh, farin hula eh, za su samu tsaro musamman ma yara a cikin wannan yanayi da muka sunci kanmu ba farin hula ko yaro wadda ya cancanta ya fita da safe sa'annan kuma a ce rana ta faɗi bai dawo ba wannan ta bakin shi program director na africa da mena na Center for Civilians in Conflict Shi Veani Bismiwa. To yanzu ko menene abin yi har ila yau ga masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Su al'ummu a duk inda ake da makarantu tun da dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma ba da kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida ya zama ana amfani da su ta yadda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu hukumomi su samar da wani tsari wanda zai ba da sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye yadda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa Adamawa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.